Thank you.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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin fi nnar ikiwani wa akhawati fi llah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai lissafin nasara yan mishan ya yi daidai da 23 ga watan biyar shekara ta 2019 azumi yana ƙara turawa aiki yana ƙaruwa jagororin da suke jagorancin wannan aiki tun daga shi shugaba na jiha alhaji tukur isa da waɗanda ke jagorancin kwamitoci irin su shi shugaban kwamitin malayu da irin su mala ibrahim kasuwar bacci da sauransu da manyan hafsoshin da ke wannan aiki su man nasir kedir su man nuran mujahid su alhaji aliyu jamfale da sauran yan uwa duka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi yanzu program da muke yi shine program na hudu da aka yi a yau yanzu na hudu ne muke ciki da safe an yi tafsirin mata bayan an tashi an je anguwar dosa aka yi wa mata wa'azi bayan na aka wuce umu aitam wata cibiya da ke tallafawa marayu wata su hajiya zubaida suke jagoranta nan ma muka je aka kaddamar da kayan tallafi zuwa ga marayu abin gwanin ban sha'awa Allah ya saka musu da alkhairi sannan yau da safe wajen tafsirin mata an karda fara gabatar da tallafi ga marayu shugaban jiha da kansa ya je ya jagoranci wannan aiki yara ƙanana maza da mata da iyayen suna da rai Allah ya karbe iyayen mu ma wata haka Allah zai karbe mu mu bar yaran namu Allah ka zama mamayi akan yayan mu bayan rayuwar mu saboda haka ya ku bayan Allah wannan aiki da kuke yi ku yi ta yi Allah kaɗai ya san alherin da ke ciki labari ya sami ne ta hanya ingantacciya shugaban ƙungiyar jama'atu da bid'a wai kamatu suna na ƙasa fadilatu sheik imam abdullahi balalau ƙaramin tsuntsu da babban gida <laughs> shi ma ya samu shigowa garin kaduna muna sa rai kamin mu tashi daga karatu idan ba gajiya ta yi nauyi sosai ba ya bullo ya ziyarce mu a wannan majalisi in ma gajiya ta yi nauyi to Allah ya da gobe zai shigo amma muna sa rai ya shigo tun yau cikin amincewar Allah Allah ya saka masa da alkhairi wato kwamitin marayu na nan Kaduna kun san kullum alhaji tukur isa shugaban izala na jihar kaduna da focus kullum yakan hararo idan aka nufa ya za a samu tirke da zai ɗaura aikace-aikacen da ake yi da daɗewa ya hararo buƙatar yin kemis na kwamitin marayu kemis na me na kwamitin marayu kuma aka samar da wannan wurin a kan titin dutsen ma a kasuwar barci tudun wada a nan kaduna wata baiwar allah ta zo za ta musulunta ga alama wannan ramadani mata suna karban addinin musulunci na ita ce a cikin hijabi kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ke ne kike so ki musulunta da kanki babu wanda ya tilasta ki ta ce eh ita ne take so ta musulunta ba wani ne ya tilasta ta ba to ki maimaita abin da zan faɗa ki ce ashhadu ashhadu Allah ilaha illallahu illallahu wa ashhadu anna muhammadan muhammadan rasulullahi shikenan kin zama musulma kamar kowane musulmi kamin ki musulunta da wani suna ake kiranki eh yagora debora kamin ta musulunta sunanta Deborah Deborah to yanzu a musulunci wani suna kike so ta ce a musulunci tana son sunan Amina Deborah ta koma me ta koma Amina Allah ya musulunci ke albarka dama ga wasu manya-manyan ustazai mata sun tako mata baya sai a je a fara nuna mata abin da ya kamata alarama ya bada da 2000 naira 2000 a ba wannan baiwar Allah da ta musulunta Allah ya saka da alkhairi wato duk lokacin da naga ana musulunta ana karɓar kalmar shahada a 'yan siyasa da suka saurayin yanzu a duniya wallahi sai na tuna da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje abinda muka yi lissafi nan da muka je musulantar da maguzawa a Kano a rayuwarsa a sanadiyarsa ya musuluntar da maguzawa sama da ba maguje dubu goma sha tara ya zuwa yanzu a kai ba maguje dubu ishirin dabban da wanda muka je muka yi an sake yi a wudil aka musulantar da mabaguje dubu ashirin abin nan ɗari biyu da hamsin da alarama aka je banda wanda aka je da ni an ƙara musulantar da mutum ɗari biyu da hamsin kuma abin da zai ba ku mamaki duk mabagujen da ya musulunta idan namiji ne za a ba shi shadda yadi shadda da zai ɗinka babban riga da jamfa da wando sannan a kawo kuɗi a bashi jari ya je ya sana'a idan mace ce za a bata turmin zani sannan a bata kuɗi ta je ta jari ta sana'a duk wanda ya musulunta mutum ɗari biyu da biyu da muka musuluntar a gabana babu wanda ba a ba jari ba ku faɗa min a kaf 'yan siyasar najeriya wake wannan ba ku an samu ba wa ke yin wannan tun sardauna ba mu taɓa samun irin wannan ba tun marigayi sa Amadu Bello sardauna ba mu taɓa samu ba Allah ka ƙara mana irin waɗannan mutane Allah ka ƙara mana 'yan siyasar da za su rinka da'awa suna yada addinin musulunci Allah ka ƙara ba mu 'yan siyasar da za su rinka ɗaukan kalmar shahada suna kaita inda mu ba za mu iya kaita ba Allah ka gafarta mana kwamitin marayu maganar kemis na kwamitin marayu an yi kiyasin abin da zai gyara wurin domin a ci gaba da wannan harka ta wannan kemis Kunga maraya in zai da lafiya ana da inda za a taimaka mashi in an samu riba za a yi ne za a ci gaba da aikin marayu da ita abin da zai gyara wurin gaba daya an kawo bill of quantity din yana hannun shugabannin kwamitin marayu abinda ake bukata naira miliyan biyu domin yin wannan aiki muna addu'a Allah ya kawo wani bawan Allah da zai zo ya karbi bill of quantity din ya karisa musu aiki Allah ya saka da alkhairi sannan motar da 'yan kwamitin marayu suke zirga-zirga da ita ita ma labari ya same ni ta hanya ingantacciya ita ma tana da bukatun a karewa annabi muhammadu salati don ta durkushi kwamitin malayu Allah ya kawo wanda zai ba ku sabuwar mota ku ci gaba da zirga-zirga jiya nake sanar da cewa gwamnan kano tun daga kano ya turo kwamitin marayu naira miliyan daya to ku saurara ku ji wani sabon karatun a takbir ɗaya daga cikin 'yan wannan majalisi da duk shekara yake tallafawa marayu alhaji kashin bukar shatima barbados memba ne a wannan majalisi shi ma ta hannun ɗaya daga cikin malaman da yake tare da su man nasir kidir ya aiko kwamitin marayu da gudunmuwa kamar haka kuɗi ya aiko kwamitin marayu da kudi cash naira miliyan biyu da rabi naira miliyan biyu da rabi in je kashin bukar barbaro zai ce wannan a tallafa wa kwamitin marayu domin a tallafa wa bayan Allah da ba su da iyaye ba nan ya tsaya ba shinkafa buhu goma siga buhu goma taliya katan goma gero buhu biyar wake buhu ɗaya a tamfa turmi ashirin da biyar <laughs> wannan zai nuna maka mazaje ba sa karewa ila yau mulki ba Allah ka sakawa kashin bukar barbaros da alkhairi Allah ka yi wa dukiyarsa albarka Allah kai wa dukiyarsa albarka Allah kai wa iyayensa albarka Allah kai wa zuriyarsa albarka Allah ka sa yana cikin masu shan ruwan alkawtara ranar tashin alkiyama ran da zai bar duniya Allah ka sa ya cika da kalmar shahada Allah ka sa da mu da shi mu yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aljanna ranar tashin alkiyama na faɗa muku in Allah ya dabbana sai mu wuce inda muka tsaya bara domin duk shekara na fahimci ƙara gaba ake alhaji tukur isa yana ƙara tsufa kuma ana ƙara gwagwarmaya na san ba shi kaɗai ke wannan aiki ba matar shi wacce ta kafa alyatim foundation bara mun je mun kaddamar da tallafin da ta ba mu rayu bana ma ta ce mu aiki yayi yawa ba mu samu daman zuwa ba amma dai an je an yi a madadinmu mu sai da ta tara iyayen marayu guda ɗari da ashirin kowace mace aka ba ta buhun gero da buhun siga da buhun shinkafa da katan na taliya da jarkar mai da kayan sawa da za ta raba wa 'ya'yanta mace guda ɗari da ashirin kowace sai da aka ba ta irin wannan kayan banda Allah ba wanda ya san miliyan da wata gashi shi yana mai haji a tana can tana fafatawa Allah ya saka musu da alkhairi mu ci gaba da karanta tallafin marayu wani bawan Allah ya ba da yadi ashirin a tamfa ɗaya da taliya Allah ka saka mashi da alheri wata baiwar Allah ta ba da ɗan kunne set shida Allah ka sa mata dan kunnen zinariya aljanna malam adam isiyaku ya ba da ɗan kunne set ashirin da hudu ya Allah ka masa ado da kambe na zinari a ranar tashin alkiyama wani bawan Allah wata baiwar Allah ta ba da asuwaki guda ɗari uku ta ce a ba marayu su rinka goge haƙoransu kai ka ji wata hanya ta neman lada Allah ka ba aljanna alhaji kashin bukar mun sanar da gudunmuwar da ya bayar Allah ya saka masa da alkhairi na'am a teburi <clears throat> wata baiwar Allah ta kawo gudunmuwa naira dubu ɗaya kai ku ce Allahu akbar alhaji baba ba abba ɗan masanin fika former ssg na jihar yobe wani bawan Allah ne da ya kwankwaɗi suna ya sha ya ƙoshi ba kurɓaye ba ya aiko kwamitin marayu da gudunmuwa ta naira dubu ɗari wasu bayan Allah 'yan canji sun aiko da naira dubu uku da naira hamsin hajiya baloli dubu biyar musa usman dubu biyu wata baiwar Allah dubu ɗaya wata baiwar Allah alƙur'ani biyu da dubu ɗaya wani bawan Allah a sa shi a addu'a dubu ɗaya wani bawan Allah Allah ya ji kan mahaifiyar shi ɗari biyar maman koko rod naira ɗari biyar ya Allah duka ka saka musu da alkhairi wayar da suka turo ta banki alhaji kashin bukar ya turo da miliyan biyu da rabi kamar yadda muka ambata wani bawan allah dubu ishirin hamsatu gwadabe <clears throat> naira dubu goma wani bawan allah naira dubu biyar wani bawan allah naira dubu uku uh, sabita mu'azu naira dubu ɗaya kasir jibril naira dubu biyu ibrahim muhammad bashir naira dubu biyu muhammad isyaku umar naira dubu ɗaya salisu usman naira dubu ɗaya muhammad ahmad naira dubu ɗaya nafisatu adam naira ɗari biyar hafsar ma'azu naira ɗari bakwai nafisa abba uba naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu biyu wani bawan allah naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu ɗaya muhammad tahir nasir naira dubu biyu khadija musa naira dubu uku muhammad bala naira dubu ɗaya khalid naira ɗari biyu jimillar abin da aka tara duka idan aka hada naira miliyan biyu da dubu ɗari shida da tamanin da hudu da ɗari shida da ashirin da biyar Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi Allah rama ina muka kwana gaskiya ne Allah ya ce wa zaru zahiral ismi wa badina zunubi na bayyane da na ɓoye Allah ya ce duk ku bashi ku bar zunubi na bayyane da na me da na ɓoye menene zunubi na bayyane menene zunubi na ɓoye malamai su yi maganganu guda uku magana ta farko suka ce zahiral ismi shine zunubin da ake aikatawa da gabbai a bayyana a gani kaman zina kaman shan giya kaman karya ko kaman saba alkawari wannan duk a bayyana idan kai za a iya gani kisan kai luwaɗi tsubbu bokanci a zauna a rubuta sharri wa malaman sunna <laughs> wannan da idan kai a bayyana za a gani ko ba za a gani ba al ismi kenan menene badinal ismi shine zunubin da a zuciya ake yi menene abin da ake a zuciya na zunubi kamar girman kai a ina yake a zuciya kamar hasada a ina take a zuciya kamar kyashi a ina yake a zuciya kamar ruwa a ina take a zuciya tsurku a zuciya jiji da kai a zuciya irin waɗannan laifuffuka da ake yi da zuciya aka ce su ne baɗinal ismi ba sani ba ko an gane wannan fasara ta biyu suka ce zahirar ismi shi ne zunubin da ake yin shi a aikatan to amma aka fito karar aka yi shi ba sai da aka buya ba ya zama zahirin ismi idan sai da aka buya aka yi shi ya zama baɗinan ismi an gane wannan kamar shan giya ya fito ya zauna bakin hanya ya kwankwaɗi giya ana kallon shi ya aikata ne zahirar ismi amma ya shiga ɗaki ya kulle ya ɗauko ta mai sanyi daga firij ba mai ganin shi sai Allah ya tiltila a kofi ya shanye ya goge baki ya ɗauko ashwaki ya sa a baki ya fito ina muzure sai ka ɗauka ma karatun ƙur'ani ya yi a ɗakin baka san giya ya sha ba to ya zama zunubi na ɓoye ya zama baɗi na ban sani ba ko an gane me nake nufi an gane bambanci tsakanin wannan fasara ta tsazu sai fasara ta uku suka ce zahiral ismin nan da badinahu duka ana magana ne akan zina wanda ya je zina da karuwa wacce ta kama ɗaki dama aikin ta zina to ya yi zahirar ismi amma wanda ya riƙe duro ba wanda ya san zina take yi ana ji amma jama'a suna ji me nake fada a jama'a ba sa ji ci gaba kamin wuta ta dawo amma wanda ya rike ya dadiro ba wanda ya san mazinaciya ce sai su je su yi harkar su ba wanda ya san zina yake yi ba wanda ya san ita ma mai zina take dan ba karuwa ce, to ya zama baɗinan ismi to duk waɗannan zunubai da na bayyanan da na ɓoyan Allah ya ce duka ku bar su shine wa zaru zahiral ismi wa batinahu an gane wannan sai Allah ya ce innal ladina yaktubuna al isma lalle waɗanda suke tsururutar laifi suke tsururutar zunubi sai yi zauna bi makalu ya katarifuna da sannu za a ka musu da abin da suka kasance suna tsururuta abin da suka kasance suna aikatawa wato wayannan kalmomi guda biyu aka ce innal ladzina yaksibuna al-isma aka yi amfani da kalmar iktisab sai aka ce sai juzauna bima kanu ba ce yaksibuna ba sai aka ce yaqtarifuna sai aka amfani da kalmar iktiraf to da kalmar iktisab da kalmar iktiraf duka ma'ana ɗaya suke bayarwa Shi ne abin da ka aikata abin da kai da kanka ka jangwalo wa kanka abin da ka aikata da kanka sai dai malamai suka ce ita kalmar ikisaf kai tsaye ana amfani da ita abin da ka aikata mai kyau ne ko abin da ka aikata mara kyau ne ita kalmar ikisaf ta yi kwabarin nashi shi yasa qur'ani mai girma wani abin mai kyau ne sai a yi amfani da kalmar mai sai a amfani da kalmar iktisab Allah ya ce wala tatamannaw ma faddala Allah bihi wala ma bihi ba'dakum ala ba'd Allah ya ce lirrijali nasibu min maktasabu maza suna da rabo cikin abin da suka je suka wahala suka nema da kansu haka mata suna da rabo cikin abin da suka wahala suka je suka nema da kansu namiji in ya nemi arziki zai samu mace in ta nemi arziki za ta samu sai aka yi amfani da kalmar iktisab min maktasabu nan aka ce min maktasabna kun ga kalmar an yi amfani da ita ga abin da ka aikata kuma abun mai kyau kamar yadda Allah yake tabbat ya da abi lahabin tabbat ya da abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab Allah yace ma aghna anhu maluhu abu lahabi dukiyarsa bata wadatar da shi da komai ba wa ma kasaba haka ƴaƴansa ba su amfane shi da komai ba domin yaya ai sai da ka auro uwar kai jima'i da ita sai da kai wani aiki kamin kai ne kamin ka same su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce al waladu min kasbi aki abihi da yana daga aikin babansa uban ne wani aiki a sanadiyar aikin sa na aka yi ne aka same shi ina fata an gane wannan to kuma qur'ani yakan yi amfani da ita a wurin da aka aikata abin da aka aikata abun ba mai kyau bane kamar yadda Allah madaukin sarki yake bada labari a suratul nisa yace wa man yakasib kadiatan aw isman wa man isman thumma yawmi bihi faqad hmm. wa mubina ko ga da gura Allah ya wa man yakasib kadiatan aw isman wanda ya aikata kuskure ko ya aikata zunubi yaksib kun ga wannan kalmar ta iktisab an yi amfani da ita alhali aikin da aka aikata ba mai kyau ba ne to ita kalmar iktisab ko abu mai kyau ne ko mara kyau ne aka yi amfani da ita amma a larabci ita kalmar iktiraf kalmar me iktiraf ita ana amfani da ita ne idan abin da aka aikata ba mai kyau ba ne. idan abin da aka aikata ba mai kyau ba ne shi ne mafi rinjaye amma akan yi amfani da ita a inda aka aikata abu mai kyau amma shine fi zama dan kaɗan kamar inda Allah ya ce wa man ƙatarin hasanatan Allah ya ce wa man ƙatarin hasanatan wanda ya aikata aiki na ƙwarai aiki na lada nazillahu fiha husna za mu ƙara masa wata ladar akan ladar da ya samu inji Allah madaukakin sarki ba sai ba ku an gane wannan shine bambanci tsakanin kalmar iktisab da kalmar mai iktiraf a takbir a takbir a takbir mai gidan ne ya zo da kanshi muna yi wa shugaban kungiyar jama'ati ta bid'a wa ikamatu suna na kasa fadilatu sheikh imam abdullahi balalo maraba da isuwa wannan majalisi namu mai albarka idan za ku iya tunawa duk shekara kamin shugaba ya wuce zuwa ibada ta umra a ƙasa mai tsarki yakan kawo mana irin wannan ziyara duk shekaru da suka gabata da ma shi ake kaddamar da gudunmuwa da ake baiwa marayu a wannan wuri ɗazu ya taso daga abuja mun ɗauka zai samu shigowa da wuri a kaddamar da tallafi na marayu da aka gabatar a wajen karatun mata da safe to amma wa mata sha'una illa an yi sha Allah amma dai ga shi shugaba ya samu dama halartar wannan majalisi Allah ta'ala ya samu dace so an gane bambanci da ke tsakanin wa'annan kalmomi guda biyu da kalmar iktisab da kalmar iktiraf da Allah ya ce wa zaru zahiral ismi wa batinahu na innal ladhina yaktubuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifuna sai Allah ya ce mai a gaba alarama wala ta'qulu

Allah ya ce wa hula fisk ku ci naman dabbar da ba ambaci sunan Allah ba lokacin da za a yanka ta Allah madaukakin sarki ya ce wannan fita ne daga umarnin Allah madaukakin sarki wasu malamai suka ce da aka ce wa hula fisk wato duk dabbar da ba sunan Allah aka ambata ba wajen yanka ta wannan dabba ta zama mushe ta zama kazanta shine wa innahu lafis. da wannan ne malamai suka ce duk inda Allah maɗaukin sarki ya ambaci dabbar da aka yanka ba sunan Allah to wannan kalma ta fisqo da ita Allah maɗaukin sarki yake yin amfani idan kuka lura a suratul ma'ida da Allah ya ce hurrimat alaykumul maitatu Sai Allah ya ce me, full stop. da Allah ya kirgo dabbobin da ba za a ci ba sai ce mai zalikum fisk kamar da ya amfani a wannan ayar ana rama Allah ya sake cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw kun ga da Allah ya ce kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ya yatsamuhu sai kirgo dabbobin da ba za a ci ba sai ce illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahama Kinzirin, fa innahu rijsun sai ce aw fisqan uhilla li ghairi llahi dabba da mace sunan wani Allah aka yanka ta sai Allah ya kira ta da fisqan yace aw fisqan uhilla li ghairi llahi duk inda Allah ya ambace su a Qur'ani mai girma kalmar da Qur'ani yake amfani da ita kenan wannan ya jawo malamai suka yi sabani dabbar da ba ambaci sunan Allah ba aka yanka ta ya halatta a ci naman dabbar ko bai halatta a ci naman dabbar ba dabbar da aka yanka ba bismillah ya halatta a ci naman wannan dabba ko kuwa bai halatta a ci naman wannan dabba ba wannan matsala ce muftalafin fiha wacce malamai suka yi sabani a kanta me ya kawo sabani wasu malamai suka tafi suka ce ba za a ci ba me ku suka ce ga zahirin aya wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi kada ku ci daga abin da ba ambaci sunan Allah ba duk dabba da ba ambaci sunan Allah ba wajen yanka ta Allah ya ce kar ku ci saboda haka ta zama haramun ta zama me ta zama haramun dalili na ɗaya kenan dalili na biyu suka ce Allah ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma yas'alunaka ma za uhilla lahu fakulu mimma amsakna alaikum ya isa haka ya isa haka alarama ya isa haka alkur'ani mai girma ya ce idan kana da kare karen da kamata training na farauta ka sake shi akan dabba malamin kare ba jahilin kare ba Allah ya ce fakulu mimma amsakna alaikum duk abin da karen nan ya kamo da rai ko ya mutu ya kawo ku ci in ji Allah amma sharɗi wazkuru smallahi alai yayin da za ku sake karen ku yi bismillah bismillah sannan sai ku cuna shi to in ya kamo ko abin ya mutu bismillah ku tayanka babu matsala ba sani ba ku an gane wannan na'am suka ce nan ma Allah ya ce sai an yi bismillah dalilin su na uku suka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi ne ingantacce idza arsalta kalbaka almuallima annabi ce idan ka sake karenka karen da an masa training malamin kare wa zakarta alaihi ismallah ka ambaci sunan Allah to duk abin da ya kamo annabi ya ce a shafar fesu lafiya ya zama halal malaka amma nan ma annabi ya ce wa zakarta ismallah ka ambaci sunan wa sunan Allah dalilin su na hudu suka ce ga hadisi har yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ahadara dama wa zukira alaihi ismullah in ka zo zaka yanka dabba kai amfani da abin da zai kwararar da jini zaka yanka jini ya zuba kuma ka ambaci sunan Allah annabi ya ce dabba ta zama halal sai a ci naman ta amma nan ma annabi ya ce sai an ambaci sunan wa sai an ambaci sunan Allah suka ce bisa wannan idan an yanka dabba ba ambaci sunan Allah ba haramun ne a ci an gane dalilansu sauran malama suka ce a'a ai musulmi iya yanka dabba ko ya yi bismillah ko bai ambaci sunan Allah ba dabbar ya halatta a ci wannan umarni da aka ce ambaci sunan Allah ba umarni ne na wajibi ba umarni ne na mustahabi aka ce menene dalilin ku sai suka ce ga hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zabihatul muslim dabbar da musulmi ya yanka ta da kanshi wa yanka musulmi ya yanka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce zakara ismallahi aw yazkur ya ambaci sunan Allah ko bai ambata ba annabi ya ce, fakulu ku ci me yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku ci ce fa innahu la kur illa ismallah ya tuna din ma ba sunan da zai ambata sai sunan Allah to ko ya manta in ya yanka ku ci dabbar ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin sa daya sai wayancan malamai suka ce to ai wannan hadisi yana da matsala hadisi ne mursal me ake cewa hadisi mursal shine hadisin da tabi'i yayi riga malam masallaci ya dangana hadisin da annabi bai faɗi sahabin da ya ji magana a wurin shi ba tabi'i ya taɓa ganin annabi to tabi'i sai ce annabi ya ce akwai bashi da ake bin shi me bashi sai ya gaya mana a wajen wani sahabi ya ji labarin to bai faɗi sahabin da ya ji ba sai ya dangana hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. irin wannan hadisi akwai maganganu da yawa a kansa a wajen malaman hadisi wasu na ganin idan tabi'i yana cikin manyan tabi'ai hadisin za a yi amfani da shi kai tsaye kamar sai idu ibn al-musayyib ya ce annabi ya ce to kai tsaye za a amfani da irin wannan hadisin amma idan tabi'in ba shahararre ba ne to hadisin ya samu illa an ji dalilinsu na farko dalili na biyu suka ce hadisin aisha radiyallahu anha aisha Allah ya kara mata yadda ta ce sahabbai sun tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulallah wasu na zuwa mana da abinci daga ƙauye ba mu sani ba sun ambaci sunan Allah wajen yanka naman ko ba su ambaci sunan Allah ba ya rasulallah za mu ci sai manzan Allah ya ce samullaha antum wa kuluhu ku ku ce bismillah in za ku ci ku ci kayan wanda ya roto hadisun sai ce wa kanu hadisi ahadin bil islam su waɗanda mutanen kawai da ake kokwantan sun yi bismillah ko ba yi bismillah ba sabbin musulunta ne ba su san karatun ba su da ilimi akan yanka tana yiwa kawai sun maka wuka ba su yi bismillah ba suka yanka sai annabi ya ce ku yi bismillah ku ci in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wa'ancan malaman suka ce to ai annabi ya ce ku yi bismillah kamin ku ci wannan bismillah ta wakilci waccan bismillah da suka manta ba su yi ba har yanzu dai ana nan akan fahimtar mu sai waɗannan malaman suka ce a'a ba akan fahimtar ku ake ba ai bismillah yanka kun ce farilla ce ita ko bismillah ta cin abinci farilla ce ko sunna ce sunna ce sunna ba za ta iya wakiltar farilla ba inda dai kun yadda da wannan hadisin to dole ku yadda cewa ko in an yi yanka ko da ba a yi bismillah ba in dai musulmi ne ya yankan ya halatta ce dalilin su na gaba asar da aka samu daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace idan musulmi ya yanka dabba ya manta bai ambaci sunan Allah ba ku ci dabbar domin ai shi musulmin akwai sunan Allah tare da shi inji Abdullahi dan Abbas wannan yasa wasu maluma da suka zo sai suka hada kaululukan guda biyu sai suka fi da wata natija wacce tana da amfani idan musulmi zai yanka ya ce bismillah kamar yadda ƙur'ani ya ce mun ji ƙa'ida ɗaya suka ce ƙa'ida ta biyu idan musulmi zo zai yanka sai ya manta bai ce bismillah ba to ya halatta a ci kan saboda yayi me ya manta musulmi yazo zai yanka da gangan saboda daina bismillah hankali da gangan yace ni ba zan ce bismillah ba haka zan yanka to idan ya yanka ba za a ci ba ba za a yi ba ba za a ci ba wannan shine hanyoyin da malamai suka hada wa'annan dalilai gaba daya zan sake maimaitawa musulmi in zai yanka lalle ce bismillah ne shari'ar musulunci idan ya manta bai yi bismillah ba sai ya yanka ya halatta a ce halal malat an gane wannan da gangan saboda daina bismillah yana ga bata ita ba bata kai ba ya ce shi ba zai yi bismillah ba in zai yanka sai ya yanka za a ci ba za a ci ba Allah ta'ala ya samu dace wannan shine Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lasid sai Allah ya ce wa inna shayatina lalle shedano na suna yin wahayi ila awliyaihim zuwa ga waliyansu li yujadilukum domin su jayayya da ku Allah ya ce fa in ada'atumuhum idan kuka yi musu biyayya innakum la mushrikun kun zama kai a wannan lokaci menene wahayin da shaidanu suke yi wa mutanensu wahayin da shaidanu suke yi wa mutanensu shine ce musu ya za a ce mutum ya kashe dabba a ci amma mushe da Allah ya kashe dabbar da kansa a ce ba za a ci kisan Allah ba sai kisan ɗan adam wannan wahayi ne daga shaidanu shine wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum sai Allah ya ce wa in ada'tumuhu in kuka masu bishiyya innakum la mushrikuna kun zama mushrikai da wannan ne malamai suka ce me yasa aka ce wanda ya biyayyar ya zama mushriki domin shedanu sun halatta muku haramun ne cin yankan da ba a ambaci sunan Allah ba menene matsayin sa haramun ne musamman idan bayan ba a ambaci sunan Allah ba an ambaci sunan wani Allah to wannan kada'an haramun ne a wajen malaman sunna na duniya haramun ne ba za a ci wannan yankan ba da suka halatta muku haram sai kuka yadda kuka musu biyayya Allah ya ce kun zama mu a wannan lokaci da wannan ne malamai suka ce duk wanda ya halatta maka haram ko ya haramta maka halal sai ka yadda sai ka amince to ka mai da shi daidai da Allah ka yi wa Allah shirka wannan shine ma'anar amlahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din نعم ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم يشئ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا wannan ayoyin duk sun tabbatar da cewa in wani ya halatta maka halal ka yadda ko ya haramta maka ya halatta maka haramun ka yadda ko ya haramta maka halal ka yadda kadan ka zama kafiri ka mai da shi abokin tarayya da Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana kamar da za ku iya gani shugaba ya ziyarci wannan majalisi na mutum da safe muke jiransa shugaba da zo an kaddamar da ba da gudunmuwa na kwamitin marayu na tafsiri da ake yi na mata mun sanar da su watakila kamin a tashi Allah ya kawo isowar ka Allah bai kadar ka iso ba amma dai mun isar da fatan alkhairin ka sun yi addu'o'i sun ma fatan alkhairi sun yi ma addu'o'i da yawa har ma an karrama ka a wannan wuri sai dai baka wurin wannan yasa na shamur da fuskar shanu na tsaya a matsayin shugaba na karbe karramawa amma a madadin shugaba so <laughs> shugaba muna maka ba kamar yadda ka saba idan ka zo wannan majalisi kan dan faɗa mana kalmomi da za su ƙara ƙarfa mana gwiwa ko muna fata Allah ya sa har zuwa gobe shugaba yana nan gobe ma ya ƙara maimaita mana wannan majalisi Allah ta'ala ya sa mu dace saboda haka shugaba falaita faddal mashkuran ma'ajuran mukarraman wa mu'azzazan wa mu'azzara assalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة ورسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد أضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله رسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد 'yan uwana 'yan izala na wannan babban majalisi da sauran ahalus sunna daga ko'ina ina ce wana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya sani na cika da murna da farin ciki dangane da yadda na ga wannan majalisi kamar yadda na saba gani ko in ce fiye da yadda na saba gani ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sanya wa majalisin albarka ya yi wa jagoran majalisin albarka tare da sharu na wani kadai ina da wani sharu alarama ahmad suleiman Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu albarka ya musu jagora yadda suke haska mana muke gane addini ake haska mana muke gane 'yan cuwa addini ake haska mana muke gane 'yan bidiya ake haska mana muke gane masu shirki da Allah Yanzu muna zuwa da wani a cikin jirgin ƙasa tare da alhaji abdulaziz ga can kusa da ni sai wani ya bugo waya sai ce don Allah a gaya wa malam kabiru gombe ya sassauta mana sai na ce a gaya mashi sotul an'ami ake ba malam kabir gombe ba ne an'ami ta riga ta sauka tunda an'ami ta riga ta sauka Allah ya gama bayani to malam kabiru in ya rage kaɗan sai shi ma ya sake layi saboda haka muna fatan ya ƙara Allah ya ƙara tsaye da shi kan wannan layi ya ƙara bayani gwargwadon hali ‘yan uwa babu shakka duk inda muke mu ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya wa da'awar mu albarka wannan da'awa ta Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi Allah ya sanya mata albarka Allah ya ji kan malam da rahama malam yana da 'ya'ya da ya haifa yana da kuma ƴaƴa na aqida mu ne 'ya'yansa na aqida kuma muna nan ana tallan da'awarsa ta ko'ina daga cikin gidan malam wani ya bugo min waya ina yola yace yadda malam yake da ‘ya'ya kuma ‘ya'yansa ne Allah ya muku albarka na ce to mun gode Allah ya saka da alkhairi saboda haka da'awar malam ba za mu gushe ba muna kanta ta alqur'ani da sunna da karantarwa gurgudun hali saboda haka irin wannan irin wannan abin da ake gabatarwa ko ina a Najeriya zaka samu haka ƴaƴan malam na aqida suna nan suna isar da aqidar da malam ya tafi bari saboda haka muna addu'a Allah ya ji kan malam Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama da sauran duk wanda suka taimaka wurin yada wannan aqida ta alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan nan muna cikin wani hali Allah subhanahu wata'ala yakan jarrabi bayinsa irin lokacin da ya ga dama a kuma zamanin da ya ga dama don haka muna roƙonsa jarrabawa da ya mana a wannan ƙasa Allah mun tuba Allah ka kawo mana sauƙinsa Allah ka tausaya mana daga cikin wanda suka shiga jarabawa akwai alarama kowa ya san abin da ke faruwa musamman a wannan jiha ta kaduna da kuma sauran jihohi musamman katsina yanzu da yadda abubuwa ke tafiya da sauran sassa sokoto da can north east inda muka fito ko ina abubuwa yana faruwa to ya ku yan uwa musulmai muna cikin watan azumin ramadan babban nasihar da nake mana babban jan hankali da nake mana shine mu ƙara tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mu ƙara gyara ayyukanmu in mun tuba mun gyara to Allah maɗaukakin sarki zai tausaya mana kuma ya gafarta mana musamman wannan wata na alƙur'ani mai girma mu yawaita karatun alƙur'ani sabon manzon Allah sukan sauke alqur'ani sauka mai yawa a cikin watan azumin ramadan har ma imamu shafi'i yakan yi sauka so biyu a duk ranar ramadan in ramadan ya gama ke da ana samun kusan sauka so sai na usmanu duk rana yana saukan alqur'ani wayannan sun rayu a lokaci da suke zaune lafiya ƙarni mai albarka ballantana mu da muke rayuwa a ƙarni kusan na ƙarshe lokaci da ya kamata mu gane idan da kowa zai yi tunanin laifinsa ya tuba ya nemi gafaran ubangiji shi da shi to da Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan tuban kuma ya gafarta mana idan ba ku manta ba kullum cikin karantarwa da wa'azuka da maluman sunna suke mana akwai nuna ƙara kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Abdullahi dan Mas'ud yana ce inna aktara ayatan fil qur'ani farhan wani aya da yafi kowanne cikin ayoyin qur'ani sanya farin ciki ga duk wani mai ga dan adam karanta zai samu nutsuwa ba zai ɗebe tsammani ga barin Allah ba shine yanda Allah yake ce qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim yaya me yasa cewa Allah ya yi قل يا عبادي الذين اسرفوا على Ga yawo bayina ya ku bayina waɗanda kuka tozartar da kawunanku da sabon Allah kuka yi laifuka daban-daban iri-iri to kar ku yi tsammanin Allah ba zai gafarta muku la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah yana gafarta zunubai baki daya don shi mai gafara ne mai jin kai don haka ya ku waɗanda kuka ɗauki wannan aiki na kidnapping yan kidnappers mafi yawan ku wanda ake kamawa musulmai ne shin ba za ku tuba zuwa ga Allah ba Allah mai gafara ne mai jin kai idan Allah maɗaukakin sarki zai kira wanda ya ce Allah yana da ɗa isa ɗan Allah ne Allah ruhu mai tsarki masu cewa Allah uku ne Allah zai kiransu zuwa ga tuba in Allah zai kira Yahudawa waɗanda suka ce hannun Allah ma'ana kuntacce ne Allah marowaci ne yadullahi maglula sun faɗi wannan in Allah zai kira yahudawan da suka ce inna allaha faqirun wa nahnu aganiya Allah talaka ne mu ne mawadata in Allah zai kira fir'auna da yace ana rabbukumul a'la zuwa ga tuba in Allah zai kira waɗanda suka kama muminai suka kona su suka tona rami suka dinga kashe su innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati sannan Allah maɗaukakin sarki dubi karamci irin nashi sun kama mu'minai masu imani sun karkashe su amma Allah yake sun malam ya tubu sannan kuma ba su tuba ba kenan da sun tuba mai Allah zai musu zai gafarta musu in Allah zai kira wa'annan duk masu laifi ce afala yatubuna ila Allah afala shin ba za su tuba zuwa ga Allah ba su nemi gafara Allah mai gafara ne mai jinkai saboda haka ya ku wanda ku dauki wannan ya zamanto sana'a kun zamanto barazana ga al'umma musulmai ku tuba zuwa ga Allah ku tuba zuwa ga Allah cikin wanda suka kama alarama akwai daya wani wanda ya ta dinga bayani alarama da ya kishi da yana kusa zai ce wannan a dan tausaya mishi saboda shi ma ya tausaya musu lokacin da suke wuri. in an musu barazanan cin mutunci da tashin hankali shi ke zuwa ya kwantar musu da hankali duk da cewa mai laifi ne amma yayin da suke hannu sun samu tausayinsa ɗaya ɗan gajeren kuma ya ce in akwai wanda ya kamata a yi wa azaba to shi ne haka ne saboda haka sai ke dan kun ya kamata su tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala su daina wa al'umma musulmi da hankali cikin wannan wata ba ma wannan watan ba a cikin lokuta gaba ɗaya to in sun tuba Allah mai gafara amma in ba su tuba ba ba su da niyan tuba to ya Allah muna kawo ƙaransu zuwa gare ka Allah kai mana maganinsu Allah kai mana maganinsu ba su kadai ba har da waɗanda suke ɗaukan ɗawainiyarsu domin shugaban sojoji na Najeriya janar burtai ya fito ya ce akwai wanda suka ɗauki wannan lamari na satan mutane da kuma harka na insecurity sun mai da shi siyasa an samu waɗansu 'yan siyasa da ya ce nan gaba za su bayyana sunayensu suna da hannu cikin taimakawa don a ce wannan gwamnati ta muhammadu buhari ta gaza a sai ya kamata yanzu a yi wasa da hankalin al'umma da rayuwar al'umma a mai da shi siyasa to kai yanzu kana so ne ka zama shugaban al'umma kana son ka shugabance su amma yanzu kana amfani da waɗansu don su karkashe su saboda a ce babu lafiya don ka samu banci menene hikiman kenan hikiman shugabanci dama kare jinin al'umma kare dukiyarsu addininsu kwakwalwansu martabarsu to kai yanzu ka abka musu ka a kashe su don a nuna wanda yake kai bai iya ba masu irin wannan ku yi ta addu'a Allah maɗaukacin sarki ya mana maganinsu. Allah ya mana maganinsu. Allah ya mana maganinsu. bayan nan suna da ‘yan kore da suke sanya su suke ta rubutu a jarida su yi ta rubutu a jarida su ko an ba su kwangilan ko dai ɓata gwamnati ko ɓata maluma da cin mutuncin maluma su ma Allah ya mana maganinsu. Allah ya mana maganinsu. saboda haka Allah maɗaukacin sarki ya sani wannan ƙasa ƙasar mu ce baki ɗaya muna bukatar zaman lafiyarta muna addu'a ga shugaban ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ikon sauke wannan nauyi da yake kansa Allah ya taimake shi ɗaukan mataki ya ga cewa an samu zaman lafiya yana iya abin da yake iya muna America Voice of America sun tambaye ni lokacin da muka je tare da Malam Muhammad Kabiru ba me yasa kungiyar Izala ba ku fito ba a baya kun fito kuna cewa gwamnati da ta gabata bata kyauta ba wurin kashe-kashe me yasa wannan ba kuma ta haka ba na abin da yasa ba mu mata haka ba hadisi ne na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace wanda duk yake nufin yayi wa shugaba nasiha yayi shi a sirrance kar ya bayyana musamman in shugaban ya ba da daman a zo a ganshi to wannan shugaba Muhammadu Buhari ya ba mu dama mu ganshi ba ma mu ganshi ba yakan ce a taro malamai kumin nasiha ya kuma ɗauko biro da takarda yana rubuta nasihar da za a mishi shin wanda ke wannan ya kamata mu mishi nasiha a kan mimbari ya kamata mu mishi nasiha a midiya ya kamata ba to wannan shi da dalilinmu da ya sa muke yin shi a sirrance lokaci zuwa lokaci in mun samu daman ganinsa mu ce a gyara kaza a gyara kaza harkan tsaron nan a matsa a ɗauki mataki domin wayanda suka zaɓe ka talaka wannan kuma su ake kamawa kuma su ake musu kaza su ake musu kaza yace wallahi wannan abu ya dame shi kuma yana ɗaukar duk matakin da ya kamata saboda haka me ya kamata mu yi mu ƙara da addu'a Allah ya ƙara shigowa cikin lamarin Allah ya taimake mu ya zauna da wannan ƙasa ta mu lafiya to mu kuma har yanzu mawadata da ke cikin mu a ƙara yin tallafi a kawo dukiya a taimaka a taimaki al'umma a yi sadaka domin ta kawo sauƙi na bala'i da musifa ku yawaita yin sadaka in masifa ya yawa a ƙasa a yawaita yin sadaka don haka ina kira ga malam nasiru el rufa'i gwamnan jihar kaduna a ɗau matakin ƙara yin sadaka ka san irin ainihin wato falala da allah maɗaukakin sarki ya yi maka a matsayin jagora an haɗu an yi ca a kanka a ga cewa baka dawo ba allah ya baka iko ka dawo kuma wannan ƙungiya da sauran al'umma musulmi gaba ɗaya sun ba da goyon baya saboda haka muna kira gare ka a tallafawa al'umma a yi ta kawo sadaka a bayar a yi abin da ya kamata haka nan shi shugaban ƙasa da sauran mawadata a yi ta taimakon talakawa da marayu mu kama kafa da wannan ko Allah zai tausaya mana a samu saukin wannan musiba

Allah madaukakin sarki ya ce mu ta wuya mu kutsa wurin aikin alkhairi kutsawa wurin aikin alkhairi da Allah yake so in kai wa Allah laifi kowane iri sai Allah yake ciyar da bayina don in yafe maka ku duba mafi yawan kafara akwai ciyarwa a ciki sai in baka da hali a ce ka je kai azumi kenan Allah na son a tausaya wa bayinsa saboda haka fakku raqaba a yan wuya lokacin da akwai bayi yanzu babu su a je gidan fursuna ana wahala ba ma gidan fursuna ba ga bayan Allah suna yawo kan hanya cikin wahala kuma ina kira ga jami'ai da su ke kulawa da gidan kurkuku musamman minista na interior general dambazau ko da yake ana dab kara karasa wannan tenuwa da ita kanta gwamnati in ka je ka ga yadda fursunoni suke yi saboda muna ziyartar gidajen fursuna wurin kwanciya akwai abin tausayi ɗaki karami a sa kusan mutum hamsin ko sittin kai kana cikin wanda kuke kulawa da harkokin gidajen fursuna a jihar kano ya kamata gwamnatin tarayya ta sake dubawa wayannan fursunonin nan bayin allah ne kuma so ake yi su canja su zamanto mutanen kirki in sun fito daga gidan kurkuku su koyi sana'a don su to alkhairi su zamanto wa al'umma alkhairi amma irin yadda ake barin su da irin yadda ta'addanci ake koyarwa a gidajen da yadda ake koyar da shaye-shaye da ta'addanci da luwaɗi da abubuwa ya kamata a ɗauki mataki a gyara ɗakunan kwanciyarsu a kawo kayayyakin jin daɗi na morewa ƙasashen duniya da yawa za ka samu fursunoni duk abin da ya kamata a yi musu ana musu domin tsare su kawai a gidan ya ishe su aya yanzu ga muna masallaci a ce yau ba wanda zai je gidansa anan za mu kwana kuna da yanci amma kowa ya zauna yancin ku cikin masallaci a yadda muke nan gaba daya akwai tashi hankali ko babu to akwai ɗakin da yadda ko ga muke zaune nan a masallaci a gidajen fursuna akwai ɗakin da yadda kake zaune nan ka samu isasshen wuri mai yawa bayan gidan da ake bayan gida ake wanka layi ake an fi mutum ɗari biyu ko ɗari uku kuma suna kallon mai yin wanka a mafi yawa daga cikin gidajen fursuna saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki kan wannan a inganta rayuwarsu a koya musu sana'a dalilin wannan tayu Allah ya tausaya mana akwai wanda suke jiran shari'a wani ya shekara goma yana jiran shari'a ba a min shari'a ba inda za a ɗaure shi watakila bai wuce a daure shi shekara ɗaya ba amma shekara goma yana jiran shari'a zalunci ne wannan in ya ce Allah ya isa sai Allah ya ƙara yin fushi irin wannan na iya jefa ƙasa cikin bala'i da tashin hankali shugaban ƙasa a sa ido kan wannan wayanda ya kamata a yi musu ahuwa a yi musu ahuwa wayanda an san in an sake su fitina ne ga al'umma kar a sake su amma a inganta rayuwarsu a yi ƙoƙarin kuma su dawo cikin hayyacinsu su yi ta istighfari ko dalilin wannan ta yi Allah ya gafarta musu kafin su mutu saboda haka haka ya kamata a ci gaba da duwawa a ba wa kowa hakkinsa sannan marayu mu tausaya musu irin yadda aka yi a wannan majalisi duk inda na tsaya sai na buga misali da abin da ake a Kaduna jihar Kaduna jiha ce ta kungiyar jama'atu izalatu bil iqamati sunna jiha ce ta ahlus sunna duk abin da muka tayar muka ce za a yi wani program to jihar Kaduna ita ce number 1 a duk Najeriya wurin karban fatun layya jihar Kaduna ita ce number 1 duk abin da aka ce haka nan wurin tallafawa marayu jihar Kaduna ita ce gaba domin na san a wannan majalisi an tausaya wa marayu sama da dubu talatin to baraka ji dubu talatin da yayin sauran jihohi ake yin dubu uku dubu hudu dubu biyar a sai jihar kaduna ta to jiha ce ko da mai kazo an fi ka amma a sunna ko kuma kano ku je ko da mai kazo an fi ka a can sauran abubuwa amma kuma sunnan yanzu alhamdulillah saboda haka eh to ana gina sabon kurkuku a wajen kano amma mai yalwa kurkuku ake ginawa akan saboda haka kenan an cancanci a yaba wannan ginin sabon kurkuku kaga an samu ci gaba saboda haka Allah ya saka wa gwamnatin jihar Kano da gwamnatin tarayya wurin wannan ingantawa Allah ya sa sauran al'amuran ma ya shiga ko ina Allahu akbar gwamnan Kano ya aiko jiya wa marayu da naira miliyan ɗaya Allah ya saka da alkhairi kashin barbados ya aiko da naira miliyan biyu da rabi da kayayyakin abinci Allah ya saka musu da alkhairi irin wayannan ayyuka na alkhairi haka muke so mu ji na ba ku wani labari da ya faru lokacin ina tsammani malam Muhammad Kabiru Gombe sakatare general yana tafsiri a jihar Adamawa ban sani ba 2013 kana Adamawa 2013 an yi wa marayu kayan sallah tun lokacin da ya zo muka ƙara inganta wannan program na marayu wani maraya da aka mishi kayan sallah ya fito ya sa kayan yayi kyau yayi ado ana tafiya sallan idi yayin da waɗansu marayun suka fito suna kuka saboda ba mai musu kaya amma shi an mishi kayan ya sa kayan yayi kyau sai ya ga abokinsa da kaya sai abokin ya ce kayan kan nan ya min kyau wa ya ɗinka maka sai ya ce ai babana ne ɗinka ne sai ce kai naka yafi nawa kyau kai kuma wa dinka maka sai ce ni ƙungiyar izala ce ta dinka min ka san babana ya rasu yace ai to ai ni kayan kan nan ne ya min kyau Allah sa ni ma shekara mai zuwa babana ya mutu ni ma ƙungiyar izala ta dinka min <laughs> saboda kyan kayan yasa yake wa babansa fatan mutuwa yaro sabon mutuwa da muka ji muka ce a Allah ya raya babanka har zuwa shekara mai yawa amma Allah ya ƙara ba shi halin ya taimaka wa marayu saboda in ya bar duniya a ci gaba da tausaya ma kai da sauran marayu saboda Qur'ani ya ce wal yakhshal ladina law taraku min kasrin zuriyatan bi afar kafu alayhi na'am sadida إن الذين يأكلون أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما saboda haka mutumin da za a bashi dukiyar maraya amana to ya kiyaye yayi abin da ya kamata waɗanda suke tsoron in za su bar duniya ba za su so ‘ya'yansu su tozarta su walakanta ba wa yake so in yi bar duniya ‘ya'yansa su shiga cikin ni'yasu akwai babu har ma saboda tanadi da yawa daga cikin al'umma ƙoƙari suke su bar dukiya mai yawa don ‘ya'yan su gada su zauna lafiya ba wanda yake son ɗansa ya tozarta to sai Allah ya ce tun da ba ku son ‘ya'yanku su tozarta to ku ji tsoron Allah ‘ya'yan marayun da aka ba ku amana ku rike su kamar yadda ya kamata ku tausaya musu ku yi abin da ya kamata saboda ku in ba ku kuma Allah ya tausaya wa bayan saboda haka wajibi ne mu tausaya wa waɗannan marayun ya Allah muna kamun kafa da wannan aiki da ake yi na tausaya wa marayu a wannan majalisi da sauran majalis baki daya Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya wa wannan kungiya Allah ka tausaya wa al'umman wannan ƙasa Allah ka kawo mana zaman lafiya Allah ka kawo mana zaman lafiya Allah ka sanya wa albarka cikin shugabancin da muke yi shugabancin wannan ƙasa Allah ka sanya albarka Allah ka yi jagora ga shugaba Muhammadu Buhari Allah ka mishi jagora Allah ka bashi ikon yin adalci cikin jagoranci da yake yi Allah ka zama da mu lafiya Allah ka sanya mana albarka Allah ka mana jagora subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk